This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yake muku magana akan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za a jin sashen Hausa take da rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol a dogon dutse ko kuma niyya a birnin Kwanni. Akan intanet a saka voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a sauran assalamu alaikum mu da wannan lokaci. na Bello Galadanci ina tare da Maryam Dauda muna fata kun wani lafiya. Yau talata 26 ga watan Mayu. Yaushe jama'ar Najeriya za su fara samun man fetur ne a gidajen mai? To waɗannan kayayyaki ana mafi yawanci ana ɗauko su daga kudancin Najeriya ne zakuwa arewaci. Za mu ci gaba da bincika wannan batu sannan Halima Jimrau za ta kawo shirin noma tushen arziki. Amma ban fara da cikakkun labaran duniya. Da fatan kun wani lafiya ga labaran. 'Yan sanda a Kenya sun ce an kashe jami'in tsaro ɗaya wasu da dama kuma sun jakata lokacin da wasu da ake zaton 'yan yakin sa kan kungiyar Alshabab ne suka kai wa 'yan sandan da ke sintiri hari a kusa da iyakar ƙasar Somalia. Jami'an tsaro sun ce an fara kai hare-haren ne a daren jiya Litinin lokacin da mota 'yan sandan ta taka wata nakiya da aka binne a ƙasa a kusa da ƙauyen Yumbes inda 'yan sanda akalla uku suka jikata Jami'an kuma sun ce abokan aikinsu da ke kan hanya kai agaji ga ɗan sandan da ya jikkata su ma 'yan yakin sa kan suka yi masu kwantar ɓauna abin da ya janyo mummunan musayar wuta. Shugaban 'yan sandan garin Garissa da ke Kenya, Abdulrashid Abdullahi, ya gaya wa murya Amurka cewa an kashe ɗan sanda ɗaya wasu guda biyu kuma sun jikkata a lokacin da aka yi musayar wutar. Garin na garisa na kusa da wurin da 'yan Alshabab suka kai hari a wata kwaleji cikin watan da ya gabata inda suka kashe dalibai 148. 'Yan kungiyar Alshabab sun ce 'yan sanda 20 aka kashe a hare-haren da aka yi jiya Litinin, amma 'yan sanda da jami'ai sun masanta wannan rahoton. An fara shari'ar leƙen asirin wani ɗan jaridar kamfanin Washington Post da ke nan birnin Washington DC mai suna Jason Raza'in yau talata a ƙasar Iran yayin da aka hana jama'a shaidar wannan shari'a. kamfanin dallacin labaran irna mallakar gwamnatin iran ya faɗi cewa an yi shari'ar ne a wata kotun juya juya hali wadda galibinta take sauraron ƙararraki ne da suka shafi matakan tsaro na wannan ƙasa a watan yulin bara ne aka kama raza'in kuma aka tsare shi na tsawon wasu watanni a gidan kaso da ke unguwar elvin a kusa da birnin tehran ba tare da tuhumarsa ba ko ba shi damar yin magana da lauyansa tun lokacin da ya an ba shi damar ganawa kuma da wani lauya ne wani na ɗan ƙaramin lokaci kenan kuma ana tuhumarsa da laifin leƙen asiri da kuma ƙoƙarin yaya ta farfaganda dan uwan raza'in ali ya faɗi cewa hukumomin sun gudanar da shari'a a sarce ba dalilin komai ba saboda ba su da wata hujja ta kama shi wannan dan jarida jaridar washington post da mallakar uh, ma'aikatar harkokin wajen amurka sun sha yin kira akan a saki raza'in kuma masu faɗin cewa dai bai aikata laifin komai ba a matsayinsa na dan jarida labaran duniya kuke saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Tsananin zafi a India ya yi sanadiyar hallaka mutane fiye da 500 kuma ƙwararru masu nazari a kan yanayi suna sa ran za a ci gaba da fuskantar zafin a 'yan kwanaki masu zuwa. Yawancin mace-macen da aka samu sun faru ne a jihohin Andhra Pradesh da Telangana da ke kudancin kasar inda hukumar yanayin India ke hasashen za a tafka mummunan zafi da zai wuce awo 40 a ma'aunin Celsius a cikin watan nan. A duk rana iskan na kawo zafin gaske da ya wato da ka iya kai awo 48 a ma'aunin Celsius a cikin makon da ya gabata inda aka samu ƙarin mace-mace. Asibitoci na ganin ɗimbin marasa lafiya da ke fama da mutuwar ɓangaren jiki saboda zafi da kuma rashin isasshen ruwa a jikinsu. Abin da ya sa jami'ai suka roƙi mutane su tsaya cikin gidajensu kuma su kaucewa duk wani aiki mai wahala a lokacin da yanayi ya zafi sosai. ana sa ran ci gaba da ayyukan farfadowa a can jihar texas da wani yankin kasar mexico talata biyo bayan barna da ambaliyar ruwa ya yi a wannan yanki birnin houston ya samu ruwan sama da ya kai yawan santimita 25 a wasu wuraren jiya litinin kenan zuwa wayewar garin yau talata mutane da yawa sun makale a daren jiya a wani filin wasa da ke garin wasu kuma dole suka ci gaba da kasancewa a cikin gidajensu suna jiran ruwan da ambaliya ya yi a cikin gidajensu ya ragu akalla mutane guda shida ne suka rasa rayukansu a wannan lamari a jihar texas da jihar oklahoma masu bincike na neman mutane guda goma sha biyu wanda ambaliyar daga rafin blanco ta yi awon gaba da gidajensu wanda suke hutawa a ciki daga tsallaken iyaka kuma a kasar mexico mutane na ta shara a garin cuidad kuna bayan muguwar guguwa wadda ta ratsa ta garin har akalla mutane guda goma sha uku suka rasa rayukansu haka kuma gidaje da yawa sun lalace daga ƙarshe amurka tana amfani da jiragen saman gano abubuwa domin taimakawa wajen gudanar da binciken gano bakin haure da masu fasakauri suka yi watsi da su a kudu maso gabashin tekun ashiya a jiragen sama ofishin jakadancin amurka da ke bangkok ya faɗa wa steve harman na murya amurka yau talata cewa jiragen saman binciken tekun sun fara bincike shekaran jiya lahadi daga yammacin wato daga yammacin gabar malaysia amma ofishin jakadancin bai ba da wani ƙarin bayani ba akan jiragen sama sai dai ya ce an fara neman ne bayan da aka nemi izinin gwamnatocin wannan yankin dubban bakin haure da 'yan gudun hijira sun makale akan wani jirgin ruwa da ma suka fi karfin shi a tekun andama da kuma sashen bakin tekun bengal bayan da aka yi wasu dokoki akan yin fasakaurin mutane gwamnatocin kudu maso gabashin yankin asiya ba su yi wani yunkurin su taimaka ba wato su bakin hauren don suna masa kallon baki ne waɗanda ba su da cikakkiyar takardar shiga ƙasarsu kuma suka tusake su zuwa wani wurin daban a makon da ya gabata kasashen indonesia da malaysia sun yarda su dakatar da manufofin su na kin karɓar bakin amma kuma sun yarda su karɓi baki guda dubu bakwai har zuwa shekara ɗaya Yawancin waɗanda suka makale a jirgin ruwan musulman Rohingya ne da ke gujewa irin ƙin jinin da ake masu a Bama da Bangladesh yayin da suke ƙoƙarin gujewa talauci a ƙasarsu. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. majala a jiya litinin ne kungiyoyin mai a najeriya suka kawo karshen yajin aiki da suke yi wanda ya jawo matsaloli iri-iri to sashen hausa na murya amurka ya ci gaba da ban diddigi inda aka kwana akan layi muna tare da mataimakin shugaban kungiyar dalalan man fetur a najeriya abubakar mai gandi dakin gari malam dakin gari ina aka kwana ne game da batun samar da isasshen man fetur a gidajen mai da ke najeriya eh halin da ake ciki dai yanzu dukkan ma'aikata na nnpc wato pengasan da nupen duka sun koma bakin aikin kuma ana nan an soma lodin kaya wato lodin shi pms da ago da kuma ainihin kalanzir wato man fetur da diesel da kalanzir eh. yanzu jama'a sun fara samun wannan man fetur a gidan mai eh to har yanzu gaskiya ba a samu wadataccen mai a gidajen mai ba domin abin da ake ciki kasan waɗannan kayayyaki ana mafi yawanci ana ɗauko su daga kudancin najeriya ne zakowa arewaci hmm. domin mafi yawanci nan ne ke da ainihin man da ake shigowa da shi kamar nan da kwanaki nawa jama'a za su fara ganin mai a cikin gidan mai eh to in dai har maganar da ainihin su hukumar mai hmm. ga zancen da suke in har akwai wadataccen mai ɗin a ƙasa to insha Allah suka ba da maitin kamar yadda ya kamata to ba za a ɗauki wani dogon lokaci ba ana wannan tsananin wuyan mai. A farashin nawa za a dinga sai da shi? Kamar yadda gwamnati ta nuna abinda ake son kowane ya sai da mai a kan farashi na naira tamanin da bakwai. Amma sai dai matsalar da ake samu wato waɗannan gidajen man da waɗannan da ake ba cewa su shigo da mai su sauke a cikin tankunansu mm. domin su sai da ma sauran 'yan kasuwa. Hmm. To gaskiya wannan farashi da suke saisuwa suna saisuwa da tsada kwarai da gaske. To shi yasa mafi yawancin makitoci idan suka ɗauko wannan kaya sai ga sun kasa sai da shi ga abin da gwamnati ta ce a sai da shi. Najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashe da suka fi kowane ƙasa haƙo wannan mai a duniya amma kuma na fama da irin wannan matsala na yajin aiki. Ina maslaha na dindindin a naka tunani? Ana au tunani dai matsala na dindindin domin gaskiya abin kunya ne a ce irin ƙasa najeriya a ce ana wahalan mai ba dalilin da zai sa in dai har akwai gaskiya da kuma an tabbatar da cewa ana rikon amana ba dalilin da zai sa a ce 'yan najeriya suna wahalan mai mafita shi ne dama muna da hanyoyin muna da ainihin refinery wato hmm. wuraren da ake tace mai a cikin najeriya hmm. to waɗannan wurare yanzu ga baki ɗaya ba su aiki kamar yadda ya kamata na ɗaya kenan hmm. sa'annan kuma akwai 'yan kasuwa mu kamar 'yan kasuwa masu zaman kansu muna son gwamnati ta ba mu izini mu ma mu gina ainihin wurin tacen mai hmm. domin mu zama kishiya ga ainihin waɗancan matatayin mai da akwai a Najeriya. Hmm. To kaga in har aka ba da wannan dama muka shigo muka zo muka gina to insha Allahu za a samu wadataccen mai a cikin Najeriya. ina mai tabbata ma ba ma maganar samun wadataccen mai ba hmm. har mu kanmu za mu fara mu ma hita da shi a waje muna saida ma makwastan da ke kewaye da mu a cikin najeriya madalla abubakar mai gani ɗakin gari kenan shine mataimakin shugaban kungiyar dalalaman fetur a najeriya mun gode hajji abubakar madalla na gode kwarai jama idan ana lura a nahiyar Afirka akwai batutuwa masu nasaba da tsaro da siyasa da dama da ke faru a halin yanzu. Kamar takaddamar siyasa a Burundi da ɗaure tsohon shugaban Masar Muhammad Morsi da kuma kama-kama da sojojin Nijar suke yi akan 'yan jarida da 'yan gwagwarmaya. Da kuma yiwuwar samun kogo a ƙarƙashin dajin Sambisa wanda ake tunani na aka ɓoye ɗaliban cibok a Najeriya. Saboda haka na kawo mai fashin baki akan harkokin tsaro da siyasa na jami'ar Antidiop a ƙasar Senegal Farfesa Babana Maiwa. Farfesa, mu fara da ƙasar Burundi me ke faruwa ne a can eto eh duka dai ga halamun da ake gani bayan kamar wannan dan eh, juyin milki da aka tashi yi har yanzu dai kwanciyar hankali bata dawo ba cikin kasar nan tunda ajiyar nan ma ga irin labarin da muka ji mutane da suka fito wajen zanga-zanga an samu rasuwar a cikin eh, waɗanda suka zo zanga-zanga wato har yanzu dai kowa yana bisa da bakan shi mutane waɗanda ke zanga-zanga ta ke allah wadda da neman kama wancan manda na uku na shugaban kasa kurunziza da su kuma mutanen wajen kurunzizan kowa yana bisa bakan shi to abun yana ba da tsoro sosai sosai saboda a cikin su ba wanda dai kama ya sassauto hakan ga cewa da a nemi sulhu farfesa idan aka duba da tarihi yake kasancewa na irin ah, waɗannan takaddama ah, ina burundi ta nufa ne a halin yanzu To duka ana fargaban cewa dai kada su koma cikin yakin basasa irin wanda tun da kasa ce wadda an sa akwai yakin kabilanci a ciki ko da yanzu ga wannan zamanin ba a cewa yakin kabilanci ne saboda ba 'yan kabila udu ba eh, gaba ga 'yan kabila tutsi. To ana tsoron cewa kada abin ya kai su cewa da su koma kamar gurbin su na jiya na cewa da yaƙi hawa yau ya zama to sai an samu wanda ya zo ya yi juya milki kamar irin yadda aka san shi da wannan kasa da aka santa da soja sai ya shiga sa'annan a samu kwantar hankali kuma idan ya zama to sun shiga haka akwai kasashe nan kewaye da su su ma kan kansu ana tsoron kamar abin ya shaye saboda yan gudun hijira in suka fara wasuwa suna shiga kamar eh, jamhuriyar demokradiyya ta congo ko kuma tanzania ko kuma eh, rwanda to abin ya kan ba da tsoro saboda da eh, zama da su ma yake da wuya kuma suna iya kawo kashin kaji sha ma wannan kasashen. menene maslaha ingantacciya ga wannan matsala da ake ciki yanzu? abu guda ne ko ya so ko kai ya so saboda mun ga irin haka abu guda ne shi shugaban kasar na idan yana kishin kasar shi wato abin nan da al'umma kasa suke tambaya nan ya sako wuya ya ba su wuya su tsara wato ma'ana shine cewa kada ya nemi takara shiga takara mun gani a ƙasar burkina faso inda shugaban ƙasa ya yi taurin kai abin sai da aka kashe mutane amma daga baya kuma sai ruga da gudu kuma akwai shugabannin ƙasa afirka masu ɗimbin yawa waɗanda yau sun sabu kakara da iko hmm. suna nan zam na ƙasashen su lahiya lau akwai na 'yan tsibirin na cape mutane suna nan zaman su lahiya lau ga shi na a ƙasar mali alfa umar konare yana zaman shi kai dai kasashe da yawa inda shugaban kasa ya sarko kuma yana zaman zaman shi lahiya lau ba tare da yana da tare da wani rikici ba ko ko ana gurbar da shugaban kotu a'a idan yayi haka ina ganin cewa shi ma kan za ka kwalliya ga yanan gudu laka Jonathan Sabka yi a ƙasar Najeriya aiko idan aka je aka diba wanda aka ce yana ikon ƙasar Najeriya da wanda ke ikon ƙasar Burundi akan gaskiya eh, akwai da kitse to madalla a farfesa bari kuma tattauna batun masar ɗin a kwanakin baya an yanke wa shi wannan tsohon zababben shugaban kasa muhammad marsa hukuncin kisa yanzu kuma an yanke masa hukuncin daurin shekaru masu yawa a gidan kaso a farfesa me ke faruwa ne a wannan kasa eh to abin da ke faruwa shine cewa na ɗaya dai eh, ko su wa'anda suka tura kamar shi wannan sisi jiran sisi ya yi wannan juyin mulkin sun san da cewa da kamar tafarkin demokrasiya ne suka hambare suka kawo soja ya dauka yanzu abin da sa suke haka wato shi eh, muhammad morsi yana da mutane yan goyon bayan shi tun ba kamar wannan yan eh, musulunci musulun mm. eh, brotherhood to wa'annan kin na mutane ne ba kan lasa ba ce abin da yasa kenan yau in aka ce za a mishi hukuncin kisa aka ce an an kashe shi to wannan abun ko yake kawo rikici masar sam sam sam za ya zamanto ba ta zama lahiya ba tun ba da ya zamanto ba kasar saudi arabia ita ma tana shiga cikin halin kakan nike yi saboda a nan bakin kofar ta kasar yemen har shiga cikin yaƙi a ba kwanciyar hankali to kenan in aka ce yaman wato kudancin saudi arabia ba kwanciyar hankali a nan yammacin eh, saudi arabia ba kwanciyar hankali an sa a syria ba kwanciyar hankali wato wannan shi ya kawo suka sassauta kamar hukuncin da suka mishi farfesa bari kuma mu je najeriya gwamnan jihar borno a kwanakin baya ya ce fata yiwu akwai koguna a karkashin kasa a dajin sambisa inda aka boye waɗannan yara na chibok farfesa ya aka yi waɗannan bayanan sai yanzu suke fitowa eh, to abin da yasa eh, akwai mutane da suna hangen abu da yawa na ɗaya shine cewa to abin da ake tsoron da yake nan duka wato kamar ita boko haram kin kamar ta shiga wannan halin ne saboda yanayin kabilanci ko da yake da cewa da akan gaskiya kowa ya san da cewa su boko haram ba ruwansu da wani iko ko kuma wani eh, yanayin tsaro a najeriya a ba ruwansu to yanzu ina ganin cewa an samu dai muhimmancin eh, mutane masu zuwa bincike ne a da kama eh, a kasar najeriya an yi ɗari ɗari da zuwa bincike an yi ɗari ɗari da zuwa a yaƙe su yau abin yana ga hudowa wato bugu da ƙari dai ana ganin cewa da kamar in bai anniya ba kama boko haram tana iya yin saranda ma gaba ɗaya. me ke faruwa a Nijar? Eh to abin da ke faruwa da yanzu dangane da yanayin tsaro a Nijar wato duk wanda ya zama to yana wata kungiya ta horar fula ana na ana musu zargin cewa da kama suna da alaka da Boko Haram ko kuma suna neman kamar kawo tarzoma amma ana neman cewa akwai guda cikin su wanda kamar yakan kawo tashin hankali a cikin kasashen to mu abu guda muke tambaya ba mu ce kar a yi ba amma idan aka ce an yi haka a kawo hujja amma a kame mutum kamar akuya a je a daɗe shi kuma shi yana mutum mai kare hakkin dan adam wannan idan ba huddo hujja an gwada ma yan kasa ba za mu ganin cewa kamar ana na ana musguna musu kenan wato ana musu gita da kulli ne eh, ina Nijar take komawa dangane da shugabanci eh to nan ana nuna cewa da kamar ba farkin demokrasiya kenan tunda in aka ce kamar kai ɗan kasa abu yana faruwa a cikin kasar ka fakka da yancin ka fito kai Allah wadai da abun to ina demokrasiya take kenan an bi wata hanya daban ba hanyar demokrasiya ba ko da yake a cikin demokrasiya ba komi bane ya kamata ka faɗi yanayi wanda ya shahi yi tsaro akan kama asiri da shi to amma duka da haka dan kasa idan ya gani saboda hawa kasar nan ta Nijar ba wanda shi wannan zama dan Nijar ba idan mutum kaga abu yana so ya tuta kasar ka dole ka fito ka faɗi ka ce wannan gashi gashi wannan kuma shugabanni ya kamata su gane da haka da cewa da irin wannan mulki na kama kare na shekarun baya wannan ya wuce yau wannan kasa in ya ga abin da ya gani ya kamata shi da kanshi mutu ya faɗi ina ganin cewa da shi hankali da cewa da eh, akwai akan gaskiya wani ababe da ake wanda ba za ka alheri a cikin kasar ba a fatan shi amma kowa ya sa ruwa a zuciyar shi ya zo ya zamana lahiya lau su bari kuma ɗan kasa suna su kan kansu ma'aikata suna kira ta yan kasa su taya su to mutum ka gani abin da bai kamata ba ka zo ka faɗi wannan kuma laifi ne in kuma mutumin an yi zargar shi da kama yana da hannu cikin wani ta'addanci to a hudo hujja tunda ba su hudo hujjojin ba ana ɗauka kamar cewa da fitar kulli ne kawai Jama'a Farfesa Boba na ke kenan mai fashin baki akan harkokin siyasa daga Jami'ar Anta Diop a can kasar Senegal yammacin Afirka. Farfesa, mun gode sosai. A Dori ne aka yi bai, yanzu ma ana bai, zamanin sayan bai, rayuwa akwai doyi ja'iba cikin sanyi, balahira aka yi yayi. a zamanin sayan bai mulki na mallaka sauyi demokaradiyya yayi na tare da sashen hausa na murya amurka ne daga nan birnin washington dc agogon mu karfe 11 na rana da mintuna 19 ga shirinmu na gaba Masu sauraron shirin noma tushen arziki da wannan maraicen talata assalamu alaikum da watan kuna cikin ƙoshin lahiya. Idan kuna biye da mu dai a makon jiya kun ji kashin horkon tattaunawar da nai da Abdulrahman dan baba jami'i mai ba da shawara a Promcom mai ƙarfi. Ƙungiya mai zaman kanta wadda gwamnatin ƙasar Ingila ke taimaka ma da kudaden gudanar da ayyukan tallafa ma ƙananan manoma a Najeriya. Idan kuna tuni,.. a makon jiya na shaida muku cewa Abdul ɗan baba na cikin wasu 'yan Najeriya biyu kacal da suka halarci babban taron tantance makomar noma a duniya wanda aka yi a ƙasar Belgium. tun da waƙa ta hi daɗi a bakin mai ita inji masu iya magana, Abdul ɗan baba ko za ka yi mana ƙarin bayani akan tahiyar da kai kwanakin baya zuwa Turai? wato tafiyan da muka yi turai a lokacin wata kungiya ne da wata kamfani da muke hulɗa da ita eh, mai suna sinjanta su ne suka gayyace mu eh, wato su wannan kamfani sinjanta suna harkan iraruka suna harkan magungunan eh, feshi wanda yake kusan a duniya in ba a ce su ne na ɗaya ba za su zo cikin na uku na farko so uh, banda business ɗin da suke yi na sai da kayayyakin cefanen noma sun sa ma kansu wasu ajandoji guda shidda wanda yake duk waɗannan ajandoji ba sun yi shi saboda su bunƙasa kansu ba amma suna ƙoƙari uh, su ga cewa harkar noma ne da yanayi ya bunƙasa a misali suna so a cikin ajandojin nasu na farko suna so su ga cewa uh, yanayin lalacewan gonaki da ake samu abin masana suke cewa degradation an rage wannan eh, degradation da ake samu zaka ana ta amfani da gona ɗaya kowane shekara kuma ba a mayar mata da wani abu daga ƙarshe sai ga abin da take bayarwa ya sai sai ƙasa ƙasa yake yi ainihin albarkanta ya ragu to sun ɗaukan ma kansu alƙawarin nan da shekaru ashirin zuwa hamsin suna so su dawo da aƙalla miliyan eh, hekta miliyan goma na waɗannan gonaki su dawo ana amfani da su sannan wannan maganar yanzu da muka gama yi na maganar ɗumamar yanayi su ga yaya za a yi shi ma a faɗakar da duniya sannan kuma a yi bincike na abubuwa da irarika da dabaru wanda za su dace da irin waɗannan yanayi sannan suna so nan da waɗannan shekaru ashirin zuwa hamsin su ga cewa akalla manoma miliyan ashirin ƙananan manoma sun bunƙasa sannan kuma sun ninka yawan amfani da suke samu ko da daga kashi hamsin zuwa ɗari ne to mu a bisa wannan kudirin nasu na tallafa ma karamin manomi aƙalla miliyan ashirin a duniya ya ga cewa ya bunƙasa kuma ya ninka amfanin da yake samu akan haka ne suka gayyace mu wani taro ne wanda suke ɗaukar nauyi da haɗin gwiwa da wasu ƙungiya da ake ma elo european land owners Eh, suka shirya suna shirya irin wannan tarurruka da ake mm. eh, na forum for the future of agriculture ffa duk shekara mm. to a wannan shekaran ganin hoɓɓasan da aka yi a najeriya ta hanyar faɗakar da ƙananan manoma sai kuma dama gashi muna da dangantaka da su suka gayyace mu mu zo mu ji me turai take tsarawa sannan me za mu iya karuwa da shi mu kuma muka dawo mu ƙari ƙasashenmu na afirka mm. saboda haka mu kaɗai ne aka gayyata a cikin wannan taro amma duk wani wanda ya je wannan taro akwai participant akwai masu halartar taron su ɗari da hamsin mu ne kaɗai daga afirka daga najeriya kenan ƙungiyar ku ta promcom mai ƙarfi kawai aka gayyata yauwa akwai ita canjanta tana hudda da ƙungiyoyi irin namu da dama a najeriya amma dai da ni daga ƙungiyar promcom da kuma wata mata daga IFDC wato International Fertilizer Development Center duk abokan hudan canjanta ne shine suka gayyace mu don mu je mu ji sannan kuma mu sanar da duniya mu kuma me muke yi a kasashen mu a kasan mu Najeriya da haɗin gwiwa da wannan kamfani to mm-hmm. dalilin da ya sa suka gayyace mu kenan muka je wannan taron mm-hmm. yawa to eh. malam abdul me ka gani me ka ƙari da shi kuma me ka koma da shi najeriya domin amfanin noma da manoma <laughs> ajiya ai wannan taro sai ya sa muka farga amma Allah sa ba fargan jaji ba ne wato muna ganin cewa turai sun riga sun ci gaba ɗaya daga cikin abin da ya bamu mamaki mu muna ganin sun ci gaba amma su kullum suna ganin ci gaban nan bai isa ba suna kara shiri ne na shekara ashirin nan gaba wannan taro na ffa kawai abin da suke yi duk shekara shine su zo su zauna su ga abin da muka kudurta din nan za mu cimma nan da shekara ashirin shin yanzu ina muke ana samun nasara in ba a samun nasara meye cikas da ake samu ya za a gyara saboda a ci gaba amma waɗannan kudurorin suna nan haka za a ci gaba da sai har sai an cin musu to mu ina ga mu yan abin yan rabba naka wadata ne to abin da ya fara babu mamaki shine wannan su muna ganin sun ci gaba amma su kuma ashe ba a zaune suke ba kullun ƙara bincike ake yi ƙara ci gaba ake yi ba a shanta ke ba. Idan Allah ya kai mu rana ya ta yau Abdulrahman dan baba zai ci gaba da mana bayanin abubuwan da ya gani a wajen wannan babban taron. yanzu a madadin abdulrahman dan baba jami'i mai ba da shawara a kungiyar promcom mai karhi da wadda ta hada mana sauti julie leathers gresham ne ce taku halima jumrau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata madalla a gaida halima to yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel Sakon farko ya fito ne daga Sada Sa'idu Daura wanda take cewa game da kamakamen 'yan gwagwarmaya da gwamnatin Nijar take yi bisa zargin alaka da Boko Haram. Wannan ba komai bane illa take hakkin dan adam ne da rusa demokradiyya da fatan gwamnatin Nijar za ta gaggauta sakin su ganin da ba su da wani laifi a wannan harka ta Boko Haram. hangen da na ba shiga gari ba na soma ne da wannan karin magana ganin yadda 'yan kasashenmu na afirka suke ta tururuwa ketarawa zuwa kasashen turai da nufin cirani wanda a sanadiyar hakan sukan sha bakar wahala a kan hanyarsu ko mata ta kai su ga rasa rayukansu ya kamata su sani dai arziki da tashin hankali a garin wasu gwanda talauci da kwanciyar hankali a garinku in kunne ya ji ganga jiki ya tsira daga mudassir muhammad tafawa balewa Salamu alaikum VOA Hausa, ku bani dama in bayyana ra'ayina kan alƙawuran da gwamnatin ƙasar mu ta Nijar ta ɗauka na sama ma matasa aikin yi da rage zaman kashe wando. Yau shekara kusan biyar kenan, amma har yanzu shiru kake ji wai malam ya ci shiruwa. Kira na ga gwamnatin shine da ta sani alƙawari dai kaya ne, don haka muna ƙara tuna mata da wani alƙawari ta ɗauka daga Muhammadu Ahmad Idris ɗan Nijar a Kabuga Kano. Alal hakika janye yajin aiki da ƙungiyar hada-hadan man fetur suka yi a Najeriya abin ayaba ne. don ko ba komai za ta rage halin kunci da talakawan najeriya suke ciki sako daga matthew garba sai kuma sakon kawo wa kashe ragwalam wanda ya ce rashin tsayayyar gwamnati mai kishin al'umma ke ta'azzara wahalhalu da 'yan kasar najeriya ke sha a hannun miyagun shugabanni amma sai dai muna fata nan da wasu 'yan kwanaki za mu haɗu da halartacciyar gwamnatin da muka zaɓa kuma ke sa ran za ta kyautata mana daga ƙarshe sai da badamasi aliyu rijiyar lemu kano wanda ce ina kira ga 'yan najeriya da mu taya sabuwar gwamnatin mai jiran gado da addu'a da fatan allah ya dafa wa alhaji muhammadu buhari wajen warware matsalolin da suka addabi ƙasar mu najeriya to kafin mu da shirin ga takaitattun labaran duniya sanda a Kenya sun ce an kashe jami'in tsaro ɗaya wasu da dama kuma sun jakata lokacin da wasu da ake zaton 'yan yakin sa kan kungiyar alshabab ne suka kai wa 'yan sandan da ke sintiri hari a kusa da iyakar kasar Somalia. Jami'an tsaron sun ce an fara kai hare-haren ne a daren jiya Litinin lokacin da motar 'yan sandan ta taka wata nakiya da aka binne a kasa a kusa da ƙauyen Yumbes inda 'yan sanda akalla guda uku suka jakata. An fara shari'ar leƙen asirin wani ɗan jaridar Washington Post Jason rezaen yau Talata a Iran yayin da aka hana jama'a shaidar shari'ar. Kamfanin dillancin labaran IRNA mallakar gwamnati ya faɗi cewa an yi shari'ar ne a wata kotun juyin juya hali wadda galibi takan saurari ƙararrakin da suka shafi matakan tsaron ƙasa ne. Tsananin zafi a Indiya ya yi sanadiyar hallaka mutane fiye da 500 kuma ƙwararru masu nazari akan yanayi suna sa ran za a ci gaba da fuskantar zafin a 'yan kwanaki masu zuwa. Yawancin mace-macen da aka samu sun faru ne a jihohin Andraha, Pradesh da talangana da ke kudancin kasar inda hukumar yanayin Indiya ke hasashen za a tafka mummunan zafi da zai kai awo 40. Kuma da latakaitattun labaran duniya kenan. Jama'a daidai wannan lokaci shirin namu yanzu ke karewa sai can da daddaren Allah su kai mu za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Muna mika gaisuwar ta'aziyya ga mai sauraron mu Mustapha Alkali Koko saboda rusun mahaifiyarsa da azudazun na a garin birnin Kebbi da ke jihar Kebbi Najeriya. Allah kanta da rahama. Yanzu amma da ita Maryam Dauda da ta kawo mana labaran duniya da kuma Julie lethers Gresham ita ta hada sauti ta ba da umarni sai injiniyan mu Nashwan. Ni Bello Galadanci. daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ke cewa allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci salamu alaikum sai anjima